suka gajiya suka ga yau jarumai domin tattaunawa da su kan irin baiwa da Allah ya musu da kuma irin bajinta da suke nunawa yana zuwa muku ne a duk ranar lahadi da misalin karfe tara na dare ana maimaita shi a duk ranar laraba da misalin karfe goma sha biyu na rana tashar rahama talabishin farin cikin al'umma domin kallon shirye-shiryen kamar maza gumbar dutse an shirya shi ne don gayyato jajirtattun mutane waɗanda suka gajiya suka ga yau jarumai domin tattaunawa da su sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na maza gumbar dutse shirin da yake gayyato muku mafarauta maharba masunta da dukkanin jaruman da suka shura ta fannoni daban-daban ba don komai sai na shaɗantar da al'umma da kuma barin abin koyi kasancewar kowa yakan so ya zama jarumi sai dai ba kowa ne jarumin ba muna nan tare da garba garuwa ga daji garba garuwa ga daji barka da shi jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to idan masu kallon mu da sauraron mu suna biye da mu mun kwana musamman a wancan sati ah, mun kwana a kurmin magana kurmin tsamiya ba tsamiya mm. Mm. Ah, ka san abin da ya kawo mukan tattauna akan abin da ya shafi kurmin tsamiya mm. wato magana muka dauko akan irin abubuwa na rayuwa da ta'amali da irin yadda ake farauta akan harkokin tunku harkokin tunku to kamar da ke gaya maka cewar na ya zauna tsawon kusan shekara 26 ina shiga taraba ina yin farauta hmm. kuma tunku gaskiya ne irin abubuwan da ake faɗa a kan abubuwan da yake da shi gaskiya da yawa akwai su haka shi tunku wadan kuma saboda iya ɗaya daga cikin dabbobin da iska ya shiga jikinsa hmm. ya sarrafa shi kusan inda yake so shi kuma yakan shiga ainihin irin guraren da iska yake so misali akasari za ga tunku dabba ne wanda yakan shiga cikin shuri yakan shiga cikin kogo yakan shiga cikin lamhun biduhu su kuma nan dukkanin irinsu ko kuma a ɗabi'a kanta ta tunku za ga cewar hatta kashi da yake yi ba wai tunku kawai yana yin kashin irin yadda dabbobi suke ba iya da tsari wurin yin kashinsa a daji akan samu shuri ya zama tsohon shuri hmm. yau da gobe sai ta sa ya shafe sai in rufta ƙasa ko kuma za ka samu giginya wacce wuta ta zo ta ci ta kada ita hmm. to ainihin inda wannan tushe take in wuta ta zo ta ci shi magun zai kan iya rubuta hmm. ko kuma inda wata saiwa bishiya ta zo ta yi kaka gida a gurin to daga baya bisani sai bishiyar ta mutu sai gara ta zo ta taushe gurin in ƙasa ta dai zai rubuta shi ma zai rubuta to shi tunku idan guda ɗaya ya zo ya samu irin wannan gurin shi baya yin kashi ma a fili tamfurari irin yadda sauran dabbobi su shi baya yi to in ya samu irin wannan gurin guda ɗaya idan ya zo ya kashi to komai nisan kiwon san yana jin kashi sai ya zo nan gurin suna da alaka da mage kenan ta wannan bangaren eh mage ai ita takan iya tonawa ta binne binne amma muddin kashin ya matsa ta a wani waje za ta iya amma gida ko ina je Mm. sai ya zo wannan gurin zai kashi so haka in ya fito daga makwancinsa sai ya zo ya kashi a wannan gurin dai da ya saba dai komai nisan gurin kuma sai ya je yayi kuma komai ruwa sai ya je yayi komai sanyi sai ya je komai rana sai ya je yayi komai fasara. to saboda haka a gurin da nake baka labari shigu ne a ƙasar gasar akasari za ka ga baya ko da mun tashi mutanen taraba suna yawan kirawa hmm. suna godiya kuma suna yawan gidan fatan alheri hmm, ba wai iya na taraba ba dukkanin sashin kasashen nan akasari su dai taraba sukan ji daɗi hmm. sakamakon ana ba da tarihin yankunansu kuma ana faɗa yadda mutum yana tabbatar da cewa wannan fa ya san gurin ya san gurin gaskiya wani ma koyo da safe sai da kira ni yake cewa to ni ma da aka haife ni a gasar wallahi fi ni sanin wannan gurin <laughs> ka san kuɗa zuma wani ya tare ne ce ɗaya daga cikin abin da yake burge ni a cikin shirin ku shine yanda hmm. eh, duk yawanci masu kira ka wasu joyin in suka kira ku sai ka lissafo mai dawan garin eh. da wasu dai mutane kuma sai ka lissafo garuruwa gaskiya ne gaskiya ne to alhamdulillah a wannan lokacin ita garin gasar local government ne guda to amma misali kamar nan tarauni ai kaga akwai gyaɗe-gyaɗe arewa akwai gyaɗe kudu akwai babban giji akwai darmanawa da haka sauransu mm. to haka gasal take to mu a mutum biyu muke mm. daga mutum biyun muna shiga ne mu taho bakin binoyi mm. to garirka ne suka jeru to kuma suna da dajijjika dajijjikan kuma kamar nake gaya maka cewa shi daji a taraba iya da bambanci da sauran gurare daga nan har abin da ya tafi kamaru dajin su irin tsarin su ne nan in ka samu tsamiya da nake gaya mana muke cewa kurmin tsamiya mm. iya ganin ka tsamiya ce tafi miliyan a lokacin a gurin iya ganin ka bushe tsamiya ce sannan kafin mu je a wani wuri ake ce masa karali wata doguwar fadama ce mm. to ita kuma fararen kaiwai ne gaba ɗaya irin bushe da ake ce mata dushe da fara kaya haka mm. a gurin da ka kara so kana ficewa daga wannan kurmin tsamiyar za mu tafi sai mu koma sai mu tafi wani guri da ake kiransa tankajiri hmm. to daga tankajiri din kuma za ka tafi har zuwa sheka daga sheka har za ka tafi har shirmai har zankuru har har abin da ya taɓa da tallata nan hmm. to gunda muka gamu da wannan tunku hmm. wanda iba mu mamaki kusan har karo biyu akwai ali da garba ni ma kuma ali da garba ne amma shi wancan wa da kani ne su ali da garawa eh ni kuma mai gida ne da yaro saboda shi ali mai nama ali babun jato shi mai gida na ne eh. a duniya mafarauci a nan kasar kano wanda ya fara ɗauka na ya sa ni a mota na tafi farauta wanda ya fara fara kama karansa in zarge masa to ni ba wanda ya fare min irin wannan sai ali hmm. na bi mutane tewa bayan ali hmm. amma bi ne irin na kuciya amma ka bi mutum a maimako a mai hankali ka san ka ne masa biyayya a matsayinsa na shugabanka to ni ali ne wannan hmm. so a baya kafin ali na bi ali zaki allah ya ji kansa wanda ake ce masa kwartan uwa mai wuya kama hmm. a lokacin ƙaura maro ni yaran ali zaki to amma lokacin ban da wani irin gagarin abu da zan ɗora tun da a ƙarƙashin wani ke ban da yancin da kanka hmm. sannan na bu mutum da ake kiransa kada ka ba su baban shaho aminin ba su shi ma mai gidana ne shi ma a nan unguwar ta mai zaune ana ce masa karka su bawon shago daga nan ya tashi ya koma ranu bayan ya dawo daga ranu ya koma kuma eh, gezawa gezawa kuma ya dawo kuma Allah ya yi masa rasuwa shi abokin sulƙwaran ne mai dawon shekara to wayannan din na bi su a yaro irin na ƙuruciya hmm. amma mutumin da na bi shi da girma na muka ɗau tsawon lokaci akwai shekarar da muka tafi sai muka kwana 90 da shi a daji kwana 90 kwana 90 hmm. kuma alhamdulillah har yau ya rasu ina tutiya da shi don har yi muka rabu da shi babu wani abu na saɓon da taɓa haɗa mu da shi in yi zama na amana da eh to shi sa kullum ƴaƴansa da kowa nasa ina ganin sa tamkar ƴaƴana lokacin da muka je muka zauna a kurmin tsamiya sai muka kwana gari ya waye muka je sai muka ce bari mu fita yawo da daddare to anan ne sai Allah ya haɗa mu da wani ibilishin ku shine maganar da nake so in kai ka hmm. a lokacin su da garba ba su da kari su wancan alal da garba eh mu kuma mu muke da kannuka dan a lokacin da muka je kannuka a garin wato duk ƙasar taraba ba mutanen da suka je da manyan kannuka wanda kana tsaye zaka dafa kare kamar dan maraki sai mu muka je da guda biyar suna da kannuka a lokacin dan a lokacin akwai wanda yake mana jagoranci da ake kiransa hassan ana kiransa hassan jori kuma alin kwata kanin hassan din a yanzu shine ma kusan mai dawan shi gasar gaba daya sarkin dajin gasar shi kanin wannan hassan din a lokacin suna da kannuka amma kannukan irin 'yan kasa ɗin nan ne 'yan mutsi-mutsi kamar 'yan wada hmm. wanda ake shiga yayi da su shi hassan din yana da wani kare a lokacin ana ce masa joji sai wani bafulatani muhammadu iya da wani kannuka ana ce ɗaya ana ce mata hmm. to mu muna da kannuka ina da kare na lokacin yautai akwai jatanmu akwai duna wanda nake gaya maka cewa a lokacin mun kamo shi ne a wata unguwa na ake ce mata walawai bayan ctv hmm. sannan akwai takarya da muka ji muka kamo a bashuri bashurin ƙauyen albasu ne cikin albasu. eh sai ka shiga ta albasu gabar da albasu ne gabar maso kudu da albasu hmm. to muka zo muka hada da wani karamin da ake ce masa rashi dan gaura ka kaura mai kurin baka zuciya ki ubanki hmm. kirarin sa kenan eh kirarin sa kenan saboda shi ya fi ya ga abin da kawai so yake kashe shi su je su haɗu hmm. da fika ba ta huda shi shi ma an tsima shi eh shi ma gangariya ne azaji shi ko jatau idan zamu tafi da shi eh. ba ma cin karfe ma kamar da muke ba wa jatau azaji dan maka ta tafiya shi jatau shi za a zari a dinga sara masa karfan a jikinsa a jikinsa kuma bai kama ba kowa ya sani a lokacin jar mazaje kuma alhamdulillah a lokacin har aka yi lafiya aka gama lafiya hmm. har alin har karen ya mutu har mai karen ya mutu wallahi ba taba samun wata wani sabani ba hmm. lokacin muka je wajen karfe biyun dare muna zaune a cikin fadama sai Allah ya kawo wani tunku a cikin nan kurmin tsamiyar hmm. Allah ya haɗa mu da shi sai kuma ka zo amurkan nika su tare mana shi ko su je su dora shi a shuri ko su sami ya hau fanga mu je mu harba wallahi ina gaya ma da kan nukan na ikwashi kan nukan na a guje ka san kararwa irin ta makarantar boko mm. to billahi la ilaha illa illahu haka ya dinga yi kallan kallan kallan kallan kallan kan nukan suna sa tun muna jin gurin kan nukan sai da muka dace mm. can na ce to me faru can sai muka ƙara jin tun muna ji a nesa kalalan kalalan har aka zo aka ƙara cewa ta gefen mu haka gefen ku yi suke ina gaya ma wallahi tallahi ina gaya ma sai da gari iwai kan nika harshen su yadda ka san ya fito bakin su kumfa kawai saboda buƙatar ruwa wallahi tallahi saboda buƙatar ruwa an yi gudu an gaji kuma wallahi tun kun bai mutu kuma bukata ba ta biya ba buƙata ba ta biya a nan kurmin tsamiya mm. sannan a nan kurmin tsamiyar dai cikin gasal din a cikin gasal din mm. ai kurmin tsamiya ai gasal din local government ne gaba daya gaba daya eh na fahimta garin da muke zaune kwatanni din to shi ne yake da daji kamar yadda ka san tsari ne daga gonar wani sai gonar wani haka daji can yake ta nan gefen ruwan kogin muna da gudun da muke zuwa ana ce masa bankin nama shi farauta ce wato nan sai sallah ta rage kwana hudu ko kwana uku yan garin suke yin ta saboda gure wato duk idan an gama farauta nama nan zai je itaro na ko ina idan aka koro shi saboda nan ne yake ragewa inda za a samu ruwa wadatacce a lokacin akwai wani bakabi ana ce masu sarki ruwa awal to ba ma shiga banki sai sallah ta rage kwana biyu ko kwana uku so duk wanda ije sai ya yi kayan nama wata irin wata sallah karama ko babba sallah karama ko babba inda ta rage to lokacin a ƙasar tarabu lokacin da nje hmm. wato sana'o'insu guda biyu ne dama ba irin yanzu bane da abubuwa na zamani da yawa suka zo kuma lokacin da muka je mu ne muke da bindiga da kannuka amma duk wanda ka gani mabiyin daji a can da mashi yake farautarsa mashi za ka ga wanda guda ɗaya da biyu mashi ne wanda ake kiransa jarali, wani kuma na kiransa kura, to haka suke ake mu'amala da su dai irin na mafarauta na gargajiya wanda ake da mashi mu kuma muke mu'amala da baka muke da bindiga da kannuka su daga lokacin da muka je ma kusan kafin su saba da mu kusan abin kallo muka zama musu su ma suka zama mana so mu mun saba a nan arewa nan yankunan su kano su kaduna za ka ga mutum ya ɗauki ko kara ko gora da sauransu ya shiga daji ko kere ko fanwa su kuma can duk wanda za ka gani da mashi za ka gani to saboda haka sai muka zama wa juna abokan kallo kowanne yana ganin to to ta yaya za a yi mutum ya kashe nama da wannan to a wannan lokacin akwai jijikan da muke tafiya mukan yi gangan koma haɗin mu da su idan za a fara farautar gayya hmm. so ba sa so mu fara shiga guri idan suna tare da nama kar a fasa shi so a lokacin da muka je mun shiga banki nama bankin nama hmm. tare da su a bakin kogi gurin ki mun shiga yamini tare da jama'a mun je hayin zib tare da jama'a mun je tunga kaya tare da jama'a amma kamar kurmin tsamiya da da da karli da baleri da sheka hmm. da da da da wannan zankuru hmm. duk wannan da hirmai wannan mun tafi tare ne saboda bakin daji ne a lokacin kuma a wannan lokacin da muka yi wannan farautar wannan kun ya bamu mamaki kuma Allah bai dora mana nasarar mu kashe shi ba kashe shi ba amma dai ah, mun samu tarihi kamar yadda muke dorawa mm. na irin abubuwan da ake faɗa na hatsabi wance a ce ai ku iya da kaza iya da kaza to alhamdulillah mun samu wannan to sai gamuwar da muka yi na biyu muka je muka samu wani tunku muka koro sai ya zo ya shiga cikin shuri mm. shuri a ƙasa tara ba za ka iya samun shuri wanda ya kai cikin hall ɗin nan daga ƙasa da kasan ya fi wani ɗakin da yake garin mu shuri guda ɗaya saboda tsayinsa saboda tsayinsa su da haka kamar magen juda eh, ita tsara beguwa shitunku aliyatin eh, irin su su gwaigwai duk suna shiga cikin irin ne kananan halittu eh irin wa'annan kananan dabbobi ne wancan da su dila duk suna shiga hmm. su da haka zaka same shi ɗaki guda ne wanda idan ni da kai muka haɗu mutum uku ko mutum hudu ba za mu iya ritsa shi ba wannan ya kama hannu wannan ya kama hannu kuma shuri ne guda to a wannan lokacin sai muka koro tunku da kan naka kamu kamu kawai na zuwa sai ya ɗori cikin wannan shuri shuri ya zo ɗori cikin shuri in ka zagaya ta nan za ka gan shi amma wallahi yadda ka san ka zuba albasa a mai ka taba zuba albasa mai ko an hmm. taba zuba albasa mai a gaban ka hmm. ka ji irin wannan zabalbalar da zabalbalar da take to billahi la ilaha illa haka wannan tunku idin ga wannan zabal zabal zabal zabal zabal zabal kuma shi kada ne a cikin shurin kuma duk ta inda kofar shurin da ka leka ji za ka yi yadda ka san tanin zai fito shi ma kuma haka muka zo sai kusan da gari ya waye hmm. saboda ba mu girbi da za ku sare shuru da za mu yi sa abin nan ya zungura mun zungura mun saro ya an zungura an zungura amma ina ga karnukan suna ganin sa ba da su shiga su kama saboda ba za su iya shiga ci ba saboda kwari ko me babu kofar taiwa karnukan kaɗan kuma babu magirbin da za mu iya sarawa karen ya shiga ciki to shi ta aka ya shiga ai bai kai kare girma ba na fahimta tunda karami ne shi tunku ai ya girman duniya idin mu tsoro biyun muzuru eh mu kuma kannukan da muke da su ina gaya maka yanzu kamar jikinsa mai dan santsi haka da eh, gashi jikinsa za a ganshi kamar yanayin kansuwa kansuwa ko kuma ce ma toka toka mm. kuma ya dan dogon baki amma ba irin yanayin bakin gafiya ne da shi ba shi ya dan fi bakin gafiya tsini kuma iya da idanuwa wanda idan ka haska shi da dare za ka kamar kamar garuwa shi idansa eh sannan jelarsa tana da tsaho kuma tana dan dan bugu gashi haka a jelarsa sannan iya da farata amma ba masu komawa cikin irin na mage ba yanayin farce da shigen irin na gafiya ne da shi amma ya fi na gafiya tsoho to akwai irin wannan rigimar da muka zo muka samu wani tunku shi kuma raddan muka sauka ne ma da kaya muka sauka a mutum biyu haka muke sai mu zauna sai magariba ta yi sai mu ce to shikenan daga mutum biyu tun da babu abin hawa bari mu ɗoro kayan mu a kaya sai mu ce muna son kwata ne to a wani guri ake ce masa bambal shi ma mun taɓa zuwa mun samu wani tunku da yamma amma shi wannan ya mutu ya ba mu wahala sosai ya mutu amma to a wannan ranar ita ce maka ce to mun shigo daji a sa'a rada muka sauka a mutum biyu ban fara ban mu je masaukinmu ba ma sai da muka kama tunku ya kai guda biyar a wannan ranar mun kama tunku ya kai guda biyar a wannan rana da sule da gambo da ayuba da ni da adamu karo sai da mutum tunku biyar a wannan rana to kaga can idan ka duba aka ce tunku yana yin abin mamaki ko iya da kwankwamai ba za ka musa ba sannan kuma ba za a ce kuma baya kamawa tunda muna kamawa amma wani allah yana ba shi aran lokaci idan kwana abu bai kare ba duk iri da kai da takararrancin ka to shi kuma sai allah mm. sai ya bashi nasara a kanka kamar akwai wanda muka je muka zauna muka je farautar tasa da muka je sai muka yi bacci bacci iyi da mu da kannukan gaba ɗaya muka yi bacci kuma ya fito ije kiwonsa ga sawun nasa ya zo ya fice ta inda kannuka suka fice ya shiga ya koma cikin ramin dutsen ya kwance sa su da ka kaga can iska yana shiga jikinsa jikinsa amma kuma iska kuma baya son kashinsa iska tana shiga jikinsa amma kuma baya son kashinsa kuma iska ba ta son kashinsa iya na ɗaya daga cikin abin da idan aljani idan mutum ana haɗawa da kashin tunkun ko gunda tunkun tunkun je kwanta in ka haɗa sai ka ga me iska kuma iska ya gudu ya bashi wala man shi kashinsa ba zai wuya ɗiba ba saboda ya shi dama tare a guri ɗaya yake kuma mm. inda tunku zai baka mamaki da za ka mutum kuka ka feɗe cikinsa sai ka ga ya samu kunama ya haɗiya ya sa ya tono eh, jala a ƙasa ya ci ya tono kwaɗo ya ci amma babban abin mamakin ai kunama kowa ya santa komai kankantarsa ya san halin kunama amma abin ba zai baka mamaki ba ruwan tunku kawai sai ya kama yadda ka san buri Allah ya sare masa eh, ya kama kunama ya ci to haka ma tunku shi ma yana kama kunama ci kuma tunku akwai wanda muka same shi muka kama shi dukkanin cikinmu ba wanda bai yadda shi ba an yanka shi an yi komai amma an ka ɗauka waɗansu ƙwarurruka ne masu bala'in cizo kuma ba za ka iya ganin su ba ba su kai kiyashi kankanta ba daga jikinsa suka fito yi eh, daga jikinsa suke haka za gansu saboda haka dabba ne mai abubuwa irin na mamaki a jikinsa suke hmm. yadda ka san kurkuzau haka suke su za ka iya da abubuwa na na abin al'ajabi wanda in ka tashi kai za ka ɗorar da shi kamar na gaya maka cewa fa akwai tunkun da sai da muka shekara uku muna binsa kuma wallahi muna binsa kuma ba a kama shi ba amma kuma gashi akwai ranar da rana ɗaya da muka shi guda biyar hmm. kaga kenan da mutane suke magana akan tunku da abin da aka faɗa akwai wanda zai ce ma ai tunku ya zama masa mutum kaza kaza i halayyar sace ɗabi'arsa sace ɗabi'arsa sace akan samu tunku kaga jikin kaga wannan jikin hmm. din da zaka je ka samu tunku kalarsa irin kalarsa kenan hmm, irin kalar wannan wanda masu kallo suke kalla a daidai eh. lokaci kalar nan da masu kallo suke kallo to haka kalar tunku take shi kansuwa ne ko kuma a ce masa gitsawa to duk inda za ka kula da shi dabba ne wato mai al'ala wanda ke iya da bambanci da tsara kaga tsara siffar su ɗaya tuku amma ita kuma jikinta iya da jajajajen fiye da na tuku dukkaninsu kowanne kuma da irin hatsabibancin nasa amma shi tunku iya da eh, wahalar sabo irin yadda zaka sarrafa sauran dabbobi shi bai cika sarrafuwa ba kome so dabba ne kamar da gaya maka mm. wanda akasari iska yakan shiga jikinsa yadda i kamata mm. da tunku da maciji da kare da kadangare dabbobi ne wanda iska yakan shiga jikinsu irin su kura akwai abubuwan da suke kwari ne da su a ci masu amma akasarin sauran abubuwan ba wai a'a na aljaru ne aljan ne yake shiga jikinsu idan ka auna misali ba akwai mutum ba za ka yanci aljan ya shiga jikinsa hmm. shi aljani hayaki ne shi kamar yanayin da iska take tafiya ko kuma misali idan aka kunna wuta ta kama a ƙarshen wutar za ka dinga ganin wani abu iya iya tashi iya tafiya sama in ya tafi sama za ka yana yin wani fulful ah, amma in aka ce ka kama wannan abun ba za ka iya kamawa ba to ɗauki aljani tsarin su ɗaya da irin wannan shi yasa kai tsaye kan shiga cikin dabba ta baki ko ta hanci ko ta al'aurarsu sai ije zamansa. kuma aljani dabba ne wanda yanzu nan ya gara ma cikin minti biyar minti biyu ma sai je masa kwato amma kuma ya fi komai lalaci ya kwambace shi ya shiga jikin dabba kawai ya zama sa iska ta dinga yawo da shi guri guri misali yanzu kamar damusa hmm. kaga wannan mai taro ne hmm. jikinta jikinta akwai damusa kamar wannan tana bangaren lafat hmm. damusa mai taro akwai kuma bangaren damusa da take za a ganta mai kwale wacce ake ce wata mm. cita mm. wacce na daga cikin dabbobin da a duniya ba dabbar da fita gudu mai kamar kwalli haka eh mai kamar kwalli mm. zane ne haka a cikin fuskanta take da shi ta fi kowace dabba gudu ta fi kowace dabba gudu a duniya amma kuma za ta iya kama abu ka kwace ita na masa eh irin wannan din ba za ta iya kama abu kuma ka kwace kuma za ta iya ganin ka a daji ka zo ka huce ta huce kuma ba ta iya maka ba duk da yake akasarin dabbobi a kowane tunzura su ake yi wasu kan ce yawanci dabbobin kai kana tsoron su suna tsoron ka. Eh. haka abin wato akasari wato akwai wata baiwa da ubangiji yawa mutum hmm. wannan tafiya da kake ganin mutum yayi da kafa biyun nan wato ba karamin alfarma ubangiji ya mutane ba wannan tafiya da za ke gani duk abin da ka sani hmm. yana tsoron ya ga abu a tsaye iya tafiya da kafa biyu wata nema ce ubangiji ya yi wa ɗan adam ita yanzu kura kaga ita ce da uwan maita ko kuma uwar kwaɗayi to in kana tsayawa ta iya kama kama kuma wanda zai kundin balar ko zaki ko da musa ya zo eh, ka iya kaɗe ka ba tsaya yana dukan kan ka gaba zai wuce To masu kallon mu tare da sauraron mu shirin maza gumbar dutse ke zo muku kai tsaye daga tagwayen tashoshin ko rahama talabishin da ramar rediyo inda muke tattauna tare da garba garuwa ga daji wanda kuma muke tattauna musamman kan abin da ya danganci tunku da ɗabi'unsa da halayyarsa da kuma yadda aka sha gwagwarmaya musamman gurin kama shi ko in ce kasa kamuwa mm. ko gaskiya ne an kama shi kuma wani bai kamu ba to za mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora kuma za mu ba da dama musamman ke tattauna tare da garba ga ruwa ga daji musamman ma inda yake ba mu labarin haɗuwarsu da tunku da irin gwagwarmayar da aka sha da ɗabi'unsa da kuma yadda yake a jeji wanda za mu ɗora kuma allah yadda za mu ba ku dama musamman domin tambaya ko ƙarin haske ko dai wani abu da ya shige hutu. da kuke son ku tambaya musamman ga garba gaba ga daji hmm. ah, alhamdulahi wato wannan zuwa da muka yi muka sha ruwa muka dawo hmm. bayan na sha ruwa na ƙushi. Hmm. sai na ƙara tunawa akwai shekara ina tsammanin za a yi shekara ko sha shida haka ko sha takwas ah, a garin kwatano nido a ƙasar taraba lokacin allah ya ji kan wakili shine shugaban gandun daji a lokacin shine babban maharbin a lokacin kuma shine wan wannan sarkin dajin ne yanzu ali ce amma akwai kaninsa ana ce masa hassan jodi akwai wani mutum da ake kiransa iriya ɗan cikin gida akwai wani ana ce masa dahiru akwai wani ana ce masa haruna akwai sarkin garin na yanzu isa tanko akwai wani ake ce masa isa fulana akwai wanda ake ce masa wadatau akwai wanda ake ce masa audigiwa akwai wanda ake ce masa baban boza wayannan duk yan kasar taraba mafarauta ne mabiya daji Ba ka da mantuwa <laughs> wayannan mabiya daji ne eh. a lokacin sai muka yi zo muka yi gangan ko sai aka samu wata wani gaba a wata shekara sai ruwa ikare duka a daji fadamu suka kakkare binuwa ta ƙasa su da a nan ne muka ji tsakanin tunku da wannan wanda ake ce masa jauji ko ake ce masa gyazbi hmm. akasari waɗansu kan ce masa jauji waɗansu kan ce masa gyazbi amma duk dabba ne hmm. shi ma fasalin nasa kuma bai fi girman tunku ɗin ba amma shi ana samun wanda ake ce masa bunsurin jabji wanda yanzu misali in aka baka guda ɗaya aka ce ka ɗauka an baka kai shi nan ja'o'i amma kar ka huta to ta sai ka kusa rabin zuwa an ka je gidan buhari ka haƙura ƙwarar ka ajiye kawai ka tafi gidan ka lafiya saboda nauyi saboda nauyi shi jauji dabba ne wanda yake kamar su ɗaya da ɓera komai ɓera daga sani amma ƙaton gaske ne wanda ya fi tunkun girma to a wannan shekarar sai muka haɗa gangan ku aka shiga farauta wannan masu bindiga muna tare da mumiyawa a lokacin akwai ma a cikin jama'a da muke tare da su ga mu hausawa ga fulani ga bashama ga mumiyawa ga janjan ga wurkun ga wannan eh, ka gansu nan waɗansu mutane ne yan eh, filato ne suke tsallakowa eh, kwala da angas a lokacin muka haɗu ake farauta a lokacin a hayin benue shi kuma wannan bangaren karin lamido ne saboda can kogi ne iya raba nan gasal nan karin lamido to wannan lokacin saboda shi karin lamido ya samu ne usuli daga yankari yankari ta zo ta ba da jela ta zo hakkar lamido Ta wani lokacin shine za ka kashe nama sai ka gaji ka san yadda 'yan garuru suke da ka san wani abu da ake ce masa garuwa a da hmm. mu a nan kano lokacin ba wadatar ruwan famfo kuma babu wadatar ruwa muna samun mutane suke zuwa daga arewa kamar zabarmawa da sauransu hmm. sukan samu garuwa ta man gyada irin na da lokacin babu jarkoki sai garuwa hmm. sai a yanke bakin taɓari ɗaya sai a sa katako a buga sai a sa kusa a ɗaure igiya sai a samu dogon itace shine masu ruwa za su tafi su je su ɗebo sai su ɗora a kafaɗa haka nan ɗaya can ɗaya nan ɗaya can ɗaya shine ake ce musu 'yan garuwa asalin 'yan eh, garuwa ke mm. ba yanzu da aka ci gaba har mutum ya san iya kura ya amalanke ya ɗebo ruwan da sawu goma na mutum da lokaci guda kuma a lokacin a daɗin bayan hadda mata suna yi su kuma suna ɗaukan garwa ɗaya a kasan ɗora da can mu da mu da wayanmu haka muka ga masu ruwa suna yi to lokacin da wannan ruwan ya ƙare a daji to a wannan lokacin sai naman daji tsakanin tunku da da jauji da tsara sai kai masa garuwa ka ɗaura kamar guda biyar a nan ko bakwai ya danganta da irin ƙarfinka nan ma ka ɗaura saboda duk abin da ka tafi da shi sai ka cika shi da nama sannan ka samu itacen giya ka ɗora sai da aka yi wa nama garuwa so duk inda ka je ka tarar nan ɗan duhu ne kuna zuwa za ku da nama ne kowanne iya bin nasa to a lokacin tunkurai da rana a wannan gayyar an kama tunku to ni dai gaskiya ba zan iya ce ma an kama tunku ya kai guda kaza ba saboda suna da yawa saboda tsabar yawan sa duk da inda yake zafin bazara sai da ya koro hida inda inda dan kurum kurum yake shi baya son zafi ai dukkanin namun daji ba wanda yake son zafi shi sa akasari dukkanin mutumin da yake yin harbi ko yake yin farauta ta fata-fata ko yake kama shi za ga akasarin yawonsa yakan fita ne da asuba zuwa karfe goma sha biyu na rana ya dawo sannan duk inda karfe kamar hudu ta yi ne ma zai tafi kuma ba zai dawo sai wajen karfe tara da dare to in dai yana dabarar kamun naman in kuma jira ne to kakan tafi tun asuba ka je ka shiga cikin bukka ka zauna da rana ta yi taki to kuma duk inda nama yake ko ina kokari ke zo isha ruwa to zai zo isha a gaban ka kana kallo kuma kana kallon irin ɗabi'arsa kana kallon irin halinsa in ya zo daidai irin wanda kai da bukata ne sai ka harba a wannan shekarar gaskiya gaskiya mun ci mutuncin nama daga nan sai muka dawo gida sai muka ce ya kamata mu zo mu yi kwakwaran tim to wannan kuma a shekarar shi ne muka haɗu da sulaiman makeri sulaiman yana nan a rai gidansa yana nan wajen gidan daba yanzu a tarbanawa da ni da ayuba ayuba iya ɗan tsinke da adamu karu. shi kuma a lokacin ya rike shugaban 'yan bijilanti na kacako shi sananne ne shi ma shi kuma na Allah ya masa rasuwa amma duk inda ka je ka ce Adamu Karo hmm. an san shi sannan sai dan Juma mumiye shi kuma dan Juma usuli mu ne sanadin mu ne ma yanzu ije tun garin gurin da muka yi tunga muke gasa nama yanzu gurin ya zama babban gari ana ce musu gidan dodo to da dan juma dan juma iya nan a raye asalinsa shi kuma mumiya ne ya taɓa yin shugaban um, unguwa na mumiya a unguwan wurkun a mutum biyu kuma iya nan a daransa sannan da gambo da wani mutum da ake ce masa na tagau haka muka haɗu a lokacin sai muka ce ai sai mun je zanku. zankurumfa kaga nan akwai karale hmm. akwai kurmin tsamiya akwai gidan dugudi akwai yamuni akwai sheka sannan za ka je zanko sai ka fice daji ne sahu sahu aji aji hmm. kusan jami'ar daji ne to lokacin da muka ce za mu tafi hmm. wallahi na shiga daji iri daban-daban amma a wannan shekarar suna jina dajin ya shigo amma bai farauta ba saboda saboda shi umanci irin na daji inda ka kai da bancinka wata ran sai ka gamu da wani abun da zai baka mamaki sai ka da ka sake shiri wannan mutanen da suna nan mutum ɗaya ne rasa cikin su dan juma na rayi ni ina rayi gamba iya nan ayuba iya nan sulama adamu karo ne kawai da su sai muka ce ai zan kura za a tafi na ce musu abin da ke so ku mi zaman mu a tingan kaya ka ce a a ku tafi can ya na ce to a tafi so da hijeji ba a musu da duk tambayar da kuka in kai musu ya tawari sai na bi su kawai muka tafi maka wuni muna tafiya ba fa farauta ba a inda za a maka kwana gari ya waye a gidan isa wurku can kusa da kambari muka zo muka haura kogi muka ce sai za mu shiga zan kudu wallahi wuni muka yi muna yawo a guri daya. <laughs> wuni muka yi muna yawo a guri daya. eh Allah sai mun yi tafiya mun gaji kawai mun ga mun dawo gunna muka bari kuma hakan ma ba a bar mu ba don da muka ci a ranar bacci kuma bai yiwu ba da muka je muka zauna wannan aljan in yalle leƙo kare in ya gani sai kare ya samu ihu idan jikinka haka in ka zo nan sai kare ya sa ihu sai kare ya sa hauhi can haka muka kwana a zaune kuma farauta ta iya sai mun nausa mun bu hanyar nan muna tafiya muna tafiya mun yi tafiya mulamurai kawai da mun zo mun samu guri mun zauna muna dan huta kawai wuce ah, can gurin kamar gunna muka zauna da su ce kai zace wallahi gunni nan ne <laughs> to haka zan kuri bata zo ba mun je amma kaga bata shigo ba bata shigo ba kwanan mu ɗaya dole wahala ta sa muka buru gurin amma dai an samu ribar abubuwa alhamdulillah da muka je riba da muka samu babban riba ita ce da muka je muka fito lafiya don ba mu kama komai ba kwana ɗaya na gaya ma mu da muke tafiya guri mu je mu kwana talatin amma kwana ɗaya muka tunda kwana ɗaya ma da aka yi ba a bacci ba hmm. kana zaune a tinga kare zai ga abu ya tsora ta ya tsallo idiro cikin ka ya kware ya shigo kamar ya shiga cikin ka karen da kusan sheke taimaka eh. baya gudu kuma in ka duba kai ba za ka ga komai ba akwai ɗaya daga cikin abokanmu ma da ya ɗauki bulala ya samu karen ya ninka masa dan ubanka kana ta ka hana mutane wacce sai ka je ka tsoka na zaki dan uban kana jin kukan zaki <laughs> to a lokacin haka kai <laughs> to garba gashi mun koro muna son mu bawa masu kallon mu tare da sauraron mu dama hmm. musamman su shigo domin tambaya akwai sako da wannan sako da ka baushe biliya da ke hmm. naija jihar rafi eh, daga nijar ne eh, daga nijar ne to daga nijar eh jihar rafi ba to to ya ce tunku da mesa dage da gwaggon buri hmm. wanne ya fi illa to alhamdulillah da ya ce tunku da mesa ko hmm. tunku da mesa da dage da gwaggon buri kowanne idan muka ɗauke shi a yau hmm. labarinsa ba zai isa mu gama ba to mu yi a takaice saboda mm. na farko mm. gogon buri ai kusan halitta sarabi ta mutunci gogon buri a baya nakan baka labari wani guri da muka tafi a hawal duk mutumin da yake babur ne shi in a ƙasar maiduguri ke kasar borno mm. inda a daji ne sai ya baka labarin hawal shi ma ayuba yana nan a raye gamba iya nan a raye a madin miyau iyanan ɗan gano ne usulinsa ya koma can ƙasar yoba ya zauna arma na gano iyanan ɗan bakin kasuwa ne duk waɗannan mutane suna nan shekarar da muka je muka yi buga da gwaggunan birin akwai gwaggon da na harba billahi la ilaha illahu dukkan mu ba wanda ya iya rawa da ƙasa kuma ma wata gugu aka yi a lokacin da muka je garken burin ake cewa suna kashe dabbobin mutane suna koro mutane daga gona da muka je irin wannan gata burin hidima kashe guda tara saka na san buri na kuma san ta'adin da yake kan naka kaga wannan kenan sannan mun taɓa samun damagerin damagerin halima can faɗa a kwana yana yi wallahi da kare goma sha biyu sai da iga gare su sai da muka taimaka musu mun fa'awa awa uku a fili a filin fadama maka samu hatsabi da ke ina gaya maka wanda ke shi kansa shi ma sa na musamman ne a filin fadama maka ganshi lami lafiya a cikin shuri ya makara kawai maka ce to ana ta zuga da yanan da dan uban sayo sai mun ga irin irin irin wancin na nasa maka zunguro shi kawai fito ya ce da wa Allah ya hada mu in yayo sufa sai dai kai tsalle ka hukan shuri kannuka an saka je suka cafke shi wallahi sai ya kumbura yadda ka san balo balo kare dole ma zai sake shi in ka daga abin duka ka maka masa sai dai ka ji kamar balka da ka shi ma haka aka yi mata gugu da kyar muka sa da warki muka danne shi da muka tashi yanka shi wukar da kyar ta yanka shi to mm. sannan mm. kamar tunku ai ka ga yanzu na sauka daga kan kaɗan daga cikin labarin hatsari bancinsa mm. a cikin abin da ya faɗa guda hudu sai wani yami mesa sai mesa mesa ai dabba ce wacce Allah ya yi ba ta baiwa irin mai ta ƙarfi amma kuma ba ta da dafi ita mesa ita mesa ba ta da dafi irin na jiya ya sare ka yanzu ka mutu ita mesa ba ta da wannan amma za ta yi rike ka kasu kwacewa to ga wata tambaya shi ma ya ce wai a cikin namun daji hmm. wani nama ne ya fi daɗi sako daga bello aliyu misau bauchi to ai Alhamdulillah. Hmm. dan dinga karanta sakonnin eh, saboda na ga sakonnin suna da komai daɗi abin da ran mutum yake so duk duniya ta da wannan hmm. so da abin da ranka baya so shine zaka ci shi yanzu in an jima kuma shi za a kawo maka ji baka san sa saboda me ranka baya san sa hmm. yau lokacin da wani a yanzu ko a dabbobin nan lokacin da wani zaka je na zuga ma shi kaza sai ka ji wani ya ce ma shi kifi yake so gaskiya <laughs> eh wani sai ce ka, a wallahi na samu akuya ai kaza mm, kaza wani haba me za na mu akuya ai malam ka samu rago mm. wani ce haba ai to zan sa dake haka to kuma haka abin yake su haka shi kowane irin mutum akwai irin dabbar da ya fi iya gyarawa ta fi masa daɗi ko kuma hankalinsa ya fi kwanta da ita to ga wani sako shi ma ka taɓa haɗuwa da damusa a damusa <laughs> sako daga bilkisu na cd daga kano to alhamdulillah ai na yi hirar da musa hmm. haka har yanzu gidan nan sukan saka ta da musa na kama ta a tubau lokacin ina tare da wani uban gidana da ake ce masa a baushe bakwai na sabon birni hmm. tana ɗaya daga cikin dabbobin da ita ma na kama wadda hamma na zo alhamdulillah na tutiya da na zo da fatar musa gida amma usulinta dama ta taba na kasa kafata hmm. ta yanke kuma aka kama ta ta bawa da kafar hmm. so haka ita ce da kanta baushi bakwai na sabon birni da lokacin muka je na lokacin da na kama ta dawowa a sheka na kama ta hmm. na dawo na zo na gaya wa mai gidan na ya ce mu je so haka tana daga cikin dabbobin da na kama salamu alaikum wa alaikum salam to da muke magana ina magana alaikum salam to muna jinki ina magana da ramatu ne wai muhammad dukko to ramatu da kaina daga lagos abuja da kaina daga lagos na to muna ji menene tambayar ki ana da tambaya ne Eh tambaya ce shi wannan zakin da aka ɗauki hoton sun kashe shi ne ko hoto ne kawai. <laughs> <laughs> Hoto ne, kawai dai muka sa. Hmm. Eh, hmm. alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullah yana muku fatan alkhairi to muna godiya da muke magana to kai tsaye dai kana magana da ado ta wasu jihar borno kwaya kusan local government to mala ado daga jihar maiduguri me ya tambaye ka eh to tambaya na ga shi shi wannan akwai wani wannan deguwa nakan yawan ji ana ce shi yana da wuyan sha'ani kamar a cikin jejin na maharba suna dan ba da bayanai a kan shi sosai to akwai wanda ya dan haɗu da shi ne kasancewa dai na shigo an dan yi nisa a kan hiran hmm. Hmm. alhamdulillah kamar yawa beguwa eh, na gode madalla ina maka fatan alheri ne ma ah, ai beguwa mun kama a ƙasar barna akwai beguwa yadda ya kamata hmm. a ƙasar borno akwai wani guri da ake kiransa dambuwa daga dambuwa muna tafiya wani guri ake ce masa bali ta nan muke shiga wani daji da ake ce masa zangoro hmm. to nan da rani da rani da damuna hmm. da daddare da safe babu wani gaba da aka yi wace mu kama beguwa ba mun kama beguwa yadda ya kamata akwai wani guri can da suke ce masa kanwa. shi ma kogi ne shi ma in dai zamu zauna nan ba wata rana ba yadda za a kwambo bakwai ma sai mun kama beguwa kusa muna kama beguwa yadda ya kamata kuma Allah yana tsare mu duk da takan harba ruwan muna kannuka da kaya sosai yadda ya kamata amma dai alhamdulillah duk beguwar da muka samu ba taba tsira ba mu muna tafiya da ita to wannan ma dai eh, fatan alkhairi yake maka ce mhm. assalamu alaikum sunana husaini alajibawa da garin biyu jihar borno na yi wa garba garuwa ga daji fatan alkhairi sannan sai tambaya ya taba kama zaki ne kusan mm. mun bayi labarin zakin <laughs> da har hoton zakin ma da ka kama mm. da fatar sa salamu alaikum to da muke magana eh

dage eh, hmm. dan Allah sarki. A kansa za mu tayi sati mai zuwa. Insha Allah. A kan dagen za mu tashi sati mai zuwa. Hmm, hmm. Na lima can Can fada Shi dage eh, ba? dage dage dan banzan kwaro ne dage na halima can fada kwana na yi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da wannan lokaci barka ne kuna tare da mamman gogo isa layin aminu ne ganti ya riya ya da to malam mamman to na wani ni tambayar da nake so masa shin wai titin kunnan game da na yana ta ko na dauka to mm. misali a siffar nan dan adam yakan fito a siffar ko wani ko a siffar matashi sannan shi wannan ba Allah idan Allah ya taba alaka da mutanen a wani gari ta a wani kikar da ake cewa gidan kuna Allah ya rufe gidan lafiya to amin amin hmm. na jira magana yan gidan guna mm. to alhamdulillahi ni fa jikan mutanen bunkure ne mm. dan bunkure da ɗan garin malam da ɗan yaya da kwari da hmm. ɗan kura hmm. dukkaninsu ba wani wanda zaka ce ma kai wani tambaye shi magana yan gidan tun da mafarauta ne hmm. ina mu'amala da su sosai yadda ya kamata sannan na biyu iya magana akan sha'afin ishi umarci irin na tunku na tunku akasarin irin wanda ma in ya tsufa din yake yin gagara ai baya fitowa a matashi ko yaro ya fi fitowa a fasalin yanayin tsoho ko kuma ya fito a fasalin yanayi na kuturu yakan iya rikidewa ya zauna ya hau kan shuri ya zauna kai ka ga mutum ne akan jaki yake zama wani abu ka bai sadaka duk kaɗan daga cikin aikin tunku yana irin wani abubuwa hmm. da haka ya yi tambaya akan cewa ku ana cewa yana rikidewa kamar mutum to yaro yake zama ko tsoho ko tsoho hisa sai na bashi misali tunku yakan rikida din tsohon tunku yakan rikida wanda iska ne ai yake shiga jikinsa yakan zama tsoho amma in ya zama tsohon akasari ya fi zama kuturu tunda iska ne eh tunda iska ne Assalamu alaikum. Wa alaikum barka da aiki. Barka da Ya kokari. Alhamdulillah. Ai mana gaisuwa gurin garba ga ruwa ga daji. To yana jin ka. Allah ya saka alheri. Wallahi muna jin ta. To Alhamdulillah mun gode wa Allah. kuma muna son a ɗaura mana akan bauna bauna hmm, saniya take ci gamba hmm, to sha Allah da muke ganin hoton nan nashi eh zaki mun yi na zaki ya eh, amma za mu yi na ɓaunan Allah da kafin mu tafi hutun azumi to a tashi lafiya to ina ganin waya ɗaya za mu ƙara ɗauka sai mu karkari shirin duba da yanayi na lokaci akwai dai masu fatan alkhairi Eh, akwai usaini daga kano shi ma na ma fatan alkhairi sai wani wanda ya ce me bambancin tsakanin guza da kada hmm. <laughs> bambancin guza da kada hmm. salamu alaikum to kai ne mai na karshe da aminke magana tijjani da kaina tijjani da kaina irama talabishin ne da kai na kake kiran mu to muna jin ka me tambayar ka eh muna jin ka me tambayar ka man tijani da kadawakin tofa ko mai daji ya taba haduwa ta ko mai da gwaggon biri to <laughs> kayi labarin nan Eh, a ɗauku da gongon biri eh, an yi labarin abubuwan da aka ce da gongon biri mm. ai sau nawa ma mm. guri guri ma daban akwai mai wannan tambayar mm. eh, tsakanin guza da kada yawwa a guza da kada ai suna da bambanci nesa ma ba kusa ba ba haɗi na farko da guza da maciji da damo da mesa ai duk suna da harshe harshen su kuma yakan fito kamar igiya ne kwari biyu shi kuma kada ai ba shi da harshe sannan kada bakinsa dogo ne haƙoransa a waje shi kuma guza haƙoransa a ciki suke hmm. sannan guza yakan kama bishiya ya hau nisan shi kuma kada baya yi akwai bambance bambance da yawa ai ba ɗaya suke ba sai dai hmm. ɗabi'a su kowanne a ruwa ike to kusan zan iya cewa dai anan za mu daga aya amma in Allah ya kai mu sati mai zuwa hmm. <clears throat> kamar yadda muka alkawari za mu yi eh. magana ne akan dagi na halima can fara mm. kwana yayi tun daga kirarinsa na haka fari mm, gaskiya ne mm. gaskiya ne to kusan zan ce akwai mutane suna ta tambayar lambar waya mm-hmm. ba ka ba su lambar waya eh lambar waya akwai ɗaya daga cikin mtn a 070 30 69 36 15 ɗaya kuma 070 56 60 25 wannan su ne lambobin to wannan su ne lambobin garba garuwa gareji saboda mutane da yawa suna ta tambaya a ba mu lambar sato gashi nan ya bayar cikin yadda Allah masu kallon mu kusan zan ci gaba daya a dan mun kawo karshen wannan shiri a madadin dukkanin wanda suke dauniya wannan shiri ya zo gare ku nake muku fata alkari da fatan za ku ci gaba da kasancewa da rahama talabishin da rahama rediyo farin cikin al'umma idan Allah kai mu sati mai zuwa zamu dora musamman kan abin da ya danganci eh, dagi ɗabi'arsa da kuma shi ma yanayin da mm. farautarsa take kuma Allah da za mu kawo muku shi yadda za ku gan shi ta akwatin talabishin ku sai mun sa da a lokaci da gaba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta tashar rahama talabishin farin cikin al'umma domin kallon shirye-shiryen kamar maza gumbar dutse an shirya shi ne don gayyato jajirtattun mutane enda suka gajiya